labari ya zo daga Anas bin Ayyam ये तो मैं मतलब amma yace shi shurahbilu bai kuskure ba idin lan yakun na muslimina jina idan musulmai ba su da bukata su yanka su su mayar da su zuwa ga masu su shi kenan sai su sayar ka kudin sai zuba shi baitul mali ba kwa baitul mali ba a ganima tun da dabbobi abinci nama wannan ka sa abu ne mai lalacewa saboda kana a gani ba ba abun inda aka je duk dabbobin da naman da sojoji suka samu sun samu su ce wanda kuka je kai kuka wawashe kuka ɗiba kuka mene ne da mun ka samu kwatan kwatan sa kamar misali yadda muke da buhuna kaga buhuna da muka kwashe mu rike ai ta bala'i wannan suna neman buhu babu sai an roƙe mu ɗauka mu bafu duka mun gama buhun gida muke tawa da shi ta kai nake ba nan muke zubar da shi ba in an gama faɗa a gama faɗa akan buhu shi kana ka to an tashi a ta gida ga ta buhu haka zaka ebo ka zuwa dole to haka nan can in sun ka je yaƙi shanun ku ebo shanu ku ebo awakai wanda sun ebo ka suko sun kai wurin su sun aje nasu ne a lokacin su suka fi kowa cancanta da shi wani lokaci sai ma oga ya zaga ce to kun gani majamu'a su basu da wayannan majamu'a su basu dan basu a dinga musu dariya ana jefa musu ɗari kamar yadda muke musu dariya ana jefa musu buhuna wannan ba su da kowa a jefa musu ko masu kungutu ga guda a nemi tsofa tsofa a wurga musu a ta musu dariya amma an an yi an gama buhuna gaba ke nan za a zubar da su Hmm? Kwan ne abin da ce ba a mai da shi ganima ba. Shi dukiyar ya sayar. Shanu kawai sai kuka ce ga masu yi sai kuka sayar. Masu amana ne mutane dukiyar sai ku zo ku zuba ta eh, abin da ɗin ganima. Amma in kuka yanka ba magana ganima. Eh, mushkila ne wanda yake ba a cikin ta muke ba yanzu sai dai a samu ɗan abu ɗan mai ɗan kama kaɗan. su me zai hana sako mace sun ai sun fi wahalan samu ne wannan din ma ka gane abin da aka faɗin kafin ka ƙaro da zai fi su mutane abin da suke ƙoƙarin gane abin da aka rubuta kai kuma har ka gane kana ƙaro wani na waje ka ganan daga nan zaka ce to ka jifa in an samu tattaba rafa na samu tattabara ita a kama ko a watsar da su to ka bari a gane na cikin tukuna ma labari ya zo daga Anas bin Iyaw an al awzai an Usayd bin al-Rahman an Khalid bin Duray an ibn Muhayris قال سمعت فضالة بن عبيد ya ƙulu man ba a ta'aman wanda ya sayar da abinci. Kaga dabbobi wane ya duk abinci ne, ko ga je kuka da dawa ko gari ko menene duk abinci ne aka tarkata ka ce to kaga wannan ba za ka shi kaso a sayar. In an sayar ba aljihunsu za su saba. Zinari azurfan da suka sayar za su dawo da shi. Sun da masu amana ne. au alafan ko ciyawar dabbobi bi adar bi Rome a can ƙasan Turawa mimma usiba minha da aka samu can bi dahabin aw fiddatin faqad wajaba fihi haqqullahi haqqin Allah ya fada ciki ma'ana ba za su yi amfani da wannan kuɗin ba sai an cire haƙƙin Allah daga nan kuma haƙƙin mutanen da aka je yi faɗan tare wa fa'il muslimina ma abu ɗaya ne ake ta maimaita shi sai dai akkadawa ne qultu ara'aita law asabu baqaran kathiratan da sun samu shanu da yawa fa akhadha an-nasu hajatahum kuma man ka lura wannan ai kasan ma kanta kasan turawa ce kasan turawa akwai raƙuma wannan kawai kai za ka bani amsa ban ji ba to to yi sa ka karbi wanda ka sani saboda haka nan bakaran kathiratan fa akhadha an-nasu hajatahum mutane kuwa suka zo suka dauki bukatunsu babu almabazzaranci wa fadla fadlatan min al-ganami aka samu rara da yawa na awakai wal bakari da sa sun ko soja yaki na ruwan shi da shanu na ruwan shi da awakai ya za a yi da su sai ka ga wannan za su wani kayan kare kuma ka dubi uwa duniya da aka ce don da da nisa aka je ba irin yanzu ne ba akwai baruja a samu wani mari a jibga su a ciki kai ko a ko ana ɗauko dabbobi a marin e eh, jirgin ruwa yi bannan ne zai ba da hausa malam bello <laughs> su ne suka aiki a bakin ruwa eh zai wahala ɗauko jirgin ruwa a dabbobi a marin tunda in aka tawo jirgin nan yana karo yana menene ka dubi da motoci ma yadda ake masu a sa shi a akwati a sa itatuwa a tsakiya a sa kai masu ƙarfi ai menene wani lokaci ya yi kafa gaba ɗaya da girman nan nashi na nan su taho su daki na nan wani lokaci ya kwanta yi haka na nan gaba ɗaya sai su koma na nan su koma ai za ga ko ko irin dakarun cikin ruwan suna tafiya a sama in dai yan ruwan ne sosai za a shi da tafiya bubbuɗe gane ke zai faɗi indiya dai a ruwan da gaske sojan ruwan ne sosai wanda yake ya daɗe ruwa za a gaishe a buɗe yake tafiya yana tafiya shi da yake zai faɗi nan ne ko zai faɗi nan ne kawai duk inda aka ta Sun an yi gaba kan nan mai tafi ti da ya zuba shanu to ka kunan kaga sai sayarwa to ban sani ba sai dai jirgin sama jirgin sama na ga shi ma ana kwasan amma dai ana ranar mun da labarai ana ɗiban shanu a jiragen sama amma na ga za a iya ɗauka ko eh? alhaji zai ga shanu ko eh? na tumaki eh za a iya ɗauka don ai bai kai hatsarin jirgin ruwa ba ta hatsarinsa bai kai irin da jirgin ruwa ba a jirage kafa ka take ka dinga shari ba ka da jirgi ba ka da raguwa to eh, to to nau'i ne nau'i amma ba irin nasu ba amma laraba sun fi su raƙuma tarihin duniya yawwa nam ya ji samu da ɗan wanki da ɗan yanki ba kamar dawaki ne ba ya ko inda fi dawaki kun anan kasan ma akwai garuruwan da suka fi dawaki ba hakarin magana ba ke ba an kara wa basu hadoki go kuma nan dallu eh ba ya yabban nau <laughs> suna fa suna fa farauta da dawaki su zaga ta akwai yan bauchi ne gwanaye akwai kabila kaza gwanaye ne a farautan doki gwanaye ne shi na iya daukan romo a kafa hmm. Akwai yanzu akwai, amma ba su koruwa. akwai shanu daji akwai akwai hanzari akwai sana ba su ne ba ne ba akwai ba ne mutane ne yanzu malalata yanzu ka duba fa ana farasa ka dubi yayin da ba ka zama adam su labido masu farautan saniya da kare yana da karasa mene ne ɗaya ka sabu ɗaya waye to da ranar su kai aran gama ana jin wani bijimi ne abba da ya kwance kwance ya soke karen sai ga karen na lilo a cikin gaho ya zuwa tsere shi ya ba ɗayan da ya ga haka kuma hmm, ya tsere shi ma yana waka yana ba da labari ya ba kasa ya ga warwari a haka ba a je a tare shi yanzu ba mutane da su ne amma ko na Najeriya akwai shanu raƙuma ne ne dai ba zan iya ga dajin da raƙuma suke ba amma shanu na san inda dajin da suke sai dai fa duk inda aka ce maka akwai ƙona wuri bai shigo wuri je wanda suka jefa su ma kuma agalabiya sun fi dogaro da ba haja daga canza kama daga nan su ce ba duhu suke da shi ba nan ko latsa yake kama daga me yake yi wasa ne yan wayo amma ba wani da tasiri ne za ka ji a yaran hausa na ce ƙauna sai da ba duhu eh, haka kawai ka nufe ta wuna wa fadlu wa fadala fadalatun min al asa aka samu rara daga raran awakai wal baqari fa jama'a halwali shi komandan yaƙi ya tara su fa dammaha ila al-gana'ibi ya ɗauki shanu ya haɗe su da ganima sun mata jannafu. sannan mutane suka bukatu ilal lahami bayan an ɗebe su an kai a ganima mutane suka bukatu an yi akhuzu min tilkal bakari aw tilkal ganami bi manzilati ta'am bi amril imami za su je su ɗiba ba tare da umarnin imamu ba wa yarahu wasi'an ina ga wannan ya halatta fi qauli malik wala yakunu al-baqaru wal ganamu min al-ganaimi amma shanu awakai ba su zamuwa daga cikin ganimomi qala sami'tu balikan yaqulu fil baqari wal ganami fa annaha bi manzilati at-ta'ami abun shine yadhbahunaha wa ya'kulunaha bi ghairi amri al-imami لابد من الأمر ولم أسمع فيه من مالك إذا, إذا هذا الوالي شيئا ندي بالي لقاية رسول بنجون أبو اقيبا قال ابن القاسم لا أرى ولا أرى بذلك بأسا لا يدعى ايبا قلت هل وصع في شيء من الغنيمة مالك شم مالك ياي سوكي ana iya amfani da wani abu na ganima? ما خلا الطعام والشراب أن يؤخذ قال سئل مالك عن جلود الغنم تند إذا أكا فيقي أكا سامسانيا أكا ينكا أكا فيقي توفات والبقر شن يتضايا توليتا وتباب المبذرج yanzu mu da za a yanka saniya a gona aiki ƙarshen ta nan za a yadda fatan in dai aka ce aka ƙoshi nan za a yadda kan da kawo da kawo nan za a kai akwai fa manya jiki eh manjo eh, kai ka sai ka tawo da kan ko ka ƙoshi yanzu wa zai ci kafa ba wanda zai ci kafa hmm? shi halal ne a ci amma ba a ci haka kawai yunwa kam halal ne a ci wal baqar yadhbahuha al muslimuna fil ganaim wannan juludu a iya amfani da su qala qala malik la ara ba'san ta hataju ilaiha an suka bukaci fatar mummanta ta ga aka ce maka eh, an yanka saniya da irin su malalura a ciki ai kaga shi ya son fatan ma ya fi son fatan kaga in ya gyara ya gyara ya gyara jakar fatan ya na ga kudinta daban ku a yanzu babu fatan laidoji da kawai suke ɗinka mutane da sunan fata ko amma ta tsada takalmin hatta laidan akwai ta jabu in suka yi ta sai ta goggoge ta ciroki ciroki in ka ganta sai ka ɗauka fata ce sun kai zo je sai sai sayar masa da fata da laida ana cewa takalmin fata ne ina fata za ce kirgi yi ba ta huda shi gaskiya amma tuntu zai huda shi tuntu na huda shi tuntu na huda shi ina ruwan tuntu wane mutum eh a duk ya fi addu'a ya apa addu'a ake magana magana da makanan magana addu'a ake magana addu'a da ƙarfi da komai da komai dundu ya ninka shi dundu da yake huda taya to kayan addu'a ko ba ta huda taya yadda aka ce maka daji da dundu kam ai bala'i da لا أرى بأسا إذا احتاجوا إليها أي يهتدوا منها نعالا سيتا kalma. daga ga samu ga fatan abin nan an samu to ana sojoji na bukatar takalmi suna eh ta yin takalmi da dama akwai sun iya a yanka a yanka a fitar da takalmi a yanka a fitar da takalmi ba laifi wai ja'alu min ha ala akufihim wa ja'alu su sanya su akan kuffunan su أو يجعلوا منها حسما قوسي الأمرة يجعلون hakan ga wai jalumi ala akufihim dai ko aktafi kafada kuma ya ga kafada amma kafada ma ina iya kila ko akwai wani eh, salon abin nan da ake sawa kamar dai kofi eh au alobin ha hasman ko su yi damara irin belabelan nan da ake aika ga duk daga fata ne mai kyan sai dai akwai na roba au yuslihu minha akfafan ko su gyara kufunan su au yattakhidhu ha akfafan ko masu yi kufin idza hataju ilaiha ya isa hakabu